Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da kuma 60 Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama muka tsaye tashar VOA Africa da ke ɗari Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar har ma da niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka ƙungiyoyi da kuma dattawan jihar Taraba na mai da martani game da kalaman da gwamnan jihar Taraba Darius Dixon Isyaku, ya yi na danganta Boko Haram da rikicin da aka samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu 'yan ƙabilun jihar. batun da suka ce bai dace ba. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma sharshin jaridun Amurka na wannan makon. Haka kuma za mu kawo muku wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke ajiye mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. shugaba donald trump na amurka jiya alhamis ya fita karara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi lamba da ta kawo karshen binciken tsohon mashawarcinsa ya kuma nemi sannin fa'idar mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaƙa tsakanin ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ya amsa ma wani ɗan jarida cewa a'a a'a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar fbi na lokacin james comey ya dakatar da bincike da ake gudanarwa kan mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa michael flynn da aka sallama a ganawarsa da manema labarai ta farko tun ranar 12 ga watan afrilu wanda ya gudanar tare da shugaban ƙasar colombia juan manuel santos da ya kawo ziyara trump ya musanta cewa akwai wata hulɗa tsakaninsa ko ofishin yakin neman zabensa da jami'an ƙasar rasha da ke da ikon faɗa a ji ya ce ko makiyana ma sun ce babu wata hulɗa da tsakaninmu trump ya bayyana takaicin cewa batutuwan da suka dabaibaye fada white house suna rauni ga haɗin kan ƙasa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gayyaci jakadan ƙasar turkiyya. bayan da dogarawa da magoya bayan shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan suka lakaɗawa masu zanga-zanga duka a kofar ofishin jakadancin turkiya farkon wannan makon. Wani jami'in ofishin ma'aikata harkokin wajen Amurka ya ce jakadan Sadek Kilit ya gana da mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka Soma Shannon jiya Laraba. Wato ranar Laraba kwana ɗaya bayan tashin hankalin da aka yi a ofishin jakadancin. kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka heather newt ta ce tashin hankalin ba shine hanyar da ta dace ta mai da martani ga faɗin albarkacin baki ba muna goyon bayan 'yancin al'umma a ko'ina na bayyana ra'ayoyi da kuma gudanar da zanga-zangar lumana ta ƙara da cewa muna sanar da gwamnatin ƙasar turkiya damuwarmu da kakkausan lafazi sanata john mccain na jam'iyyar republican shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisa ya ce yana son ganin an ɗauki mataki mai tsauri kan turkiya ofishin jakadancin dai ya ɗora alhakin tashin hankalin ne kan ƙungiyar da ke da alaƙa da jam'iyyar pkk ta ƙasar turkiyya da cewa sun tuzura amurkawa 'yan asalin ƙasar turkiyya da suka taru domin yi wa erdogan gaisuwa jirgin saman yakin kungiyar kawance da amurka ke jagoranta ya kai wa dakarun da ke goyon bayan siriya hari da waɗanda ke ci gaba da keta yarjejeniyar daina tashin hankali a wani yankin da aka keɓe kusa da wani sansanin sojin da ake horar da mayakan siriya kakakin rundunar sojin ta tsakiya major george jacks ya shaida murya amurka cewa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin siriya sun kafa wani ayari a arewa maso yammacin sansanin da ke altaf da motocin yakin Siriya da motoci masu silke da kuma makaman atilari da manyan motocin aiki suka fara jera motocinsu suna shirin yaƙi. jakes ya ce runduna haɗin gwiwa ta yi ta shawagi da tsawon sa'o'i a sararin sama har suka harba roka ƙasa na gargaɗi amma wato jami'an wato rundunar suka ci gaba da jan daga dakarun haɗin gwiwan sun kuma yi amfani da hanyar sadarwa da aka kafa tsakanin amurka da rasha su ga ko rashan za ta yi ƙoƙarin janyo shawo kansu amma duk yunkurin da rasha ta yi sau da dama bai canza lamarin ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamakon bincike da ya shafi abin da ke kashe matasa a duniya binciken ya nuna cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu biyu su ne suke mutuwa kowace shekara kwatankwacin mutane dubu uku kowace rana bisa ga binciken hatsarin mota shine kan gaba a jerin sanadiyya asarar rayuka waɗanda sanadin kuma sukan hada da cutar da ke hana lumfashi da kuma kisan kai rahoton ya nuna cewa abin da yake yawan janyo asarar rayuka ya bambanta bisa ga jinsi ko kuma addini ko shekaru. Grace Alher Abdi kenan ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ƙungiyoyi da dama da kuma dattawan jihar Taraba sun mai da martani game da kalaman da gwamnan jihar Taraba ya yi na danganta Boko Haram da rikicin da aka samu tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu ƙabilun jihar, batun da suka ce bai dace ba. Ga Ibrahim Abdulaziz ta ƙarin bayani. su dai dattawan jihar na mako mai da martani ne game da kalaman da gwamnan jihar taraban ya yi. lokacin da yake tarban hafsan soji mai kula da runduna ta tamanin da biyu da ke inugu wato goc manjo general adamu abubakar wanda ya kawo ziyara aiki a jihar inda gwamnan taraban akitadare disan isyaku ke ma danganta tashe tashen hankulan da ya auku a tsakanin fulani makiya da kuma wasu kabilun jihar da yan boko haram da ya ce sun tsallako jihar taraba a wajen wani taron manema labarai a jalin gwafadar jihar alhaji hassan jika hardo da ke zama tsohon shugaban jami'ar apc a taraba ya ko musanta kalaman da gwamnan ya yi da cewa hakan fa bai dace ba hassan jika hardo wanda ke cikin ma da aka tantance a matsayin jakada wato ambasado ya ce a matsayinsu na shugabannin al'umma a jihar ba su ji daɗi da kalaman da ke fita daga bakin gwamnan ba wanda ya ce hakan na iya mai da hannu agogo baya a yunkurin da ake yi a yanzu na gano bakin zarin magance rikicin kabilanci da ake samu a jihar na farko abin da yake magana cewa ai boko haram sun shigo taraba ƙarya ne faɗan da ya faru tsakanin kusa eh, da takun da ƙaramar hukumar bali da kurmi fada ne tsakanin fulatani da eh, bakwatufi mutane biyu ne abinda muke tambaya idan an sami aran gama tsakanin mutane biyu me zai sa a kirawo mutane a zo a haɗu maimako a zo a daidaita a kira mutane a zo a shiga fada saboda haka kokari yake so ya gwara mu mu dinga fada mu kashe junan mu saboda haka muna kira ga fulanin mu da kutet da eh, tibabin mu dukkansu yan uwanmu ne muna son kowa ya zauna lafiya da dan uwansa kada mu yadda wasu wanda ba su da wani abu a nan jiha kuma ba nan suke zama ba su hada mu fada su gwara mu su zo mu dinga kashe junanmu wannan ba daidai bane wannan kuma ya haramta ga shugaba ya yi wannan to sai dai kuma gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce ai ba haka kawai ma yayi waɗannan bayanai ba an samu wasu ta gaso wasu yan boko haram akwai wanda sun gudu daga can bisa ai so sun gan kamar taraba inda ake zama na kwanciyar amma su kuma ba su ba mu kwanciyar hankali kuma yawancin su suka gudu suka zo zo su tayar da hankali mu kuma ba mu son eh, tashi hankali ainihin fulanin cikin eh, southern taraba ainihin su ba su neman fadar nan wayanda sun zo ne fulani suna zuwa takun fulani suna zuwa usa fulani suna zuwa kurmi kai su ci kasuwa su sha giya su koma tun farko ma a jawabinsa hafsan sojin mai kula da runduna ta 82 da ke enugu wato goc manjo general adamu abubakar ya ce ya zo jihar taraba ne domin gano bakin zaren magance rikicin fulani makiya da kuma noma da masarar sauran wasu batutuwa da suka shafi harkar tsaro inda kuwa ba da shawarar da a kafa kwamitin tsaro a jiya da zai kunshi shugabannin al'umma to sai dai kuma yanda da wannan ma faruwa ita kuwa ta bangaren rundunar 'yan sannan jihar taraban ta magargadi al'ummar jihar ne da a daina kalaman da ka iya kawo tashin hankali asp david misal shine ma kakakin rundunar 'yan sannan jihar muna so mu tabbatar ma jama'a cewa a yi kokori a guji maganganu ko rubuce-rubuce wanda zai kawo tada hankali wa jama'a duk abin da ake yi a tabbatar da cewa fa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shine abin da kullum muke bukata kuma shine cin gaban kowane kasa lokacin da ake samun maganganu wanda a'a zagin wani kabila ko zagin wani kungiya ko wasu jama'a wanda zai kawo daga hankali bai da kyau sannan kuma doka za ta ya ɗaukan mataki kan kowane mutum so muna kira a yi hankali jihar taraba jiha ce ma da ke da yawan kabilu wanda kuma ta sha fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗan kabilanci wanda sau tare ma kan rikide ya koma na addini ko da ke iya magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya A gai da Ibrahim, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. Kai Allah ji an ka ba ta na ji kwale A na maza injin zama goga ya jibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yalo gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida da na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi alladi wa Allah da kanshi da shida tuke tandau mai kanu mai saje yi da bature posta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa ƙarfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta ya hau bisa hanya kanan aligin Kan ita tuwa abincin kwandala in ta ta kwana da yunwa bawa guma guma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin

kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗantan bakwai ya ishe su ba korin fasinja sai hantaru za ka ja uwa da tirela ko sham sham za ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga dan wurin fasinja ko araba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a hadu na laraba mai kalife kanan kalife sami mai daji lallara laraba mai karnifi ba ba kanan halittaki yaron da iya karnifi kai kaji kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da iya karnifi ya san makamar karnifi yabaran abin mamaki ya ni na kakabi landa ya dauko shata wanto wa ba birni ba ya kai ni birni waka na kwana ne masa waka da ne biya shi bukata da zai biya ne bukata sai ran da zai mai doni ranan ya ban mamaki ya To madalla, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Amina Mimi Suleiman mai sana'ar yin kwalliya, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda ta fara wannan sana'ar. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, ga tambayar da na fara yi mata. To Malama Amina kafin kika fara wannan sana'a ta kwalliya gadan-gadan akwai wata makaranta da kika je ko kuma akwai wani horo da kika samu? Gaskiya babu ni ban taɓa zuwa na je na zauna irin a koya min wani wai makeup haka na zauna wai ana min makeup training ba. Kawai dai tun asali kin san na faɗa miki ina yarinya ina da son yin abubuwan nan so ina kallon videos haka ina karanta books takardu haka da yawa akan kwalliya haka na mutane daban-daban da wasu kwalliyar na baturai wasu haka na black americans duk dai ka hada dai ka ga duk kowa dai me yake birge shi wani lokaci kuma ana yin irin sababbin abubuwa suna fitowa haka na hmm. kwalliya to duk ka san da zaman su ka san yadda ake shafawa ka san wannan shi ne amfanin shi kamar duk irin su contouring din da ake yi yanzu dai wato irin ta gyara hanci ne ki ga zaki ga mace ne ko da bata da hanci zaki ga muddin aka mata zaki ga hancin ta ya fito zin hanci ya yi dogo kamar na yan fulani irin haka mm-hmm. to kin ga duk wannan abubuwan ai kulliya ne zaki ga yanzu yanzu mace da kika gani ya ba hanci next din zaki ga hanci ya fito duk ya yi kyau to shi din irin abubuwan nan ne sababbin abubuwa ne da ake yi na kulliya da ba kowa ya iya ba to malama Amina ba kya gani kamar yaudara ce ake wa maza da irin wannan kwalliyar Oke, kin gani dai gaskiya yanda nake ganin abin ni bana ganin shi kamar yau dana gaskiya. Kawai gyara ce dai kuma mace an santa da san gyara. Kin gani dai in kana dai da wani saurayi ne ko magana in dai da gaske yake yi ai ba eh. wai kullum ba ne mutum saurayi zai zo gani ki kullum da kwalliya a cikin dole akwai ranakin da ya kamata kawai ka fita ne ya ganka yanda kake idan miji ma dai mai wayo ai ya san cewa kullum yana ganin ki da kwalliya wata rana ko baki ba zai ce miki kai yau ka ki shafa ina so in ganki haka ko cikin wasa ne amma wasu matan ne gaskiya yanzu suna yin abin yana yawa ko su ɗaya ne a wata ka dai fita ya ganka a yanda kake da in ya tashi ranar da aka ce yau ya zo ya kawo kaya an yi aure gobe ya tashi ga ba kwalliya ba zai ce a kai wannan yaudara ba ne. Abin da ya sa dan akwai labarin da na taba ji ne cewa wani ango ya saki amaryarsa bayan da ya ga fuskar ta ba kwalliya kuma sabon aure ne. To kin ga wannan kuma ai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. in dai an yi haka gaskiya haka dai ko akwai wata illa ta yawan yin wannan kwalliyai eh to kin san shi fata kowa da irin nasa na hmm. wasu kamar nawa haka ni ko da zan yi kwalliyan yau in yi gobe in yi jibi a ce a cikin wata ma kullum in yi da shike ni fata ta gaskiya bana yawan samun wani pimple irin su abubuwan dai damuwa damuwa da aka san mata da shi haka a skin ɗinsu ni ba na samun irin wannan to eh. ko da zan yi irin wannan ni ba abin da ke samu na amma bai zama cewa hakan ya kamata ba ya kamata a ce ko da kana yawan ta kwalliyan nan ka bar ka ya ɗan rinka hutawa wani lokaci ya dan sha iska ka ɗan shafa moisturizer ka ɗan manka kawai dai da zai ɗan sa fuskan shi ma cells ɗin su huta ba tare da kullum an rarrafe su da foundation da powder ba in ka cika yin haka especially idan naka fatan ba mai tolerating irin wannan abun ba ne za ki ga pimples sun fara ma mutum yawa a fuska abubuwa daban-daban yana iya janyowa kuma ba da kyau gaskiya mutum ya kwana da makeup ko da kayi kwalliyan nan in dare ya yamma ya ma yawanci daga yamma ka wanke fuska kawai shi ke kuma su foundation da sauran nan ba kullum ya kamata ana sa su ba kamar ni an ba wai wani guri zan tafi sosai serious haka ba eh. kawai powder nake sakawa da lip gloss an fita shi kenan hmm. amma in dai har zan tafi wani guri ko ni da mai na za mu fita ko ko zan tafi wani biki haka ni ma ina so in ga an na fito na ya tasbas ko zan tafi aiki dan in zan tafi aiki ina son in yi in ana hango ni an san wannan ita ce mai kwalliya in aka ce maka ma zauna ta maka kwalliya zaka zauna ba tare da ka musa ko wani abu ba amma in dai kawai normal day ne fauda kawai shi kenan an gama ya dai rage maka dan muni ya dan gyara fata ya dan saka fresh kuma bai yi yawa haka ya rurrufe yadda har zai gama fata ka wani damuwa ba. Mm. Ba shakka wata kan kwalliya tana dan rage muni kenan. <laughs> Gaskiya. <laughs> Tomar sauraro a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta Amina Mimi Suleiman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gai da Maryam. Yanzu kuma ga nazir Hausawa da sharshin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin bayanan tsaro na sirri da shugaba Trump ya bayyana wa jami'an Rasha a tattaunawar da suka yi satin da ya gabata. Wanda jami'an gwamnati suka faɗa a litinin ɗin da ta gabata. Al'amarin bai saba wa doka ba tun da dai shugaban ƙasa na da ikon bayyanawa ko kuma ɓoye kowane irin bayani ya so. Amma ba da bayanan tsaro da isra'ila ta bayar musamman ma dai kasancewarta babbar kawa ga amurka a gabas ta tsakiya an ba da bayanin ne ba tare da izininsa ba trump ya kare kansa a twitter inda ya ce tabbas daidai ne yin hakan har ila yau jaridar ta new york times ta rawaito labarin mutuwar roger iles wanda ya mai da kafar yada labarai ta fox news babbar daula roger iles ya mutu yana dan shekaru 77 a rayuwarsa ya taimaka wajen zaben shugabannin amurka karkashin jam'iyyar republican har guda uku kuma ya jagoranci kamfanin tsawon shekaru 20 ashirin har sai da rikicin zargin afkawa mata da zumar lalata ya tursa shi bar aikin. Matarsa Elizabeth da ta ba da sanarwar mutuwar ba ta bayyana dalilin mutuwarsa ba. Sai kuma malaika jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labarin fadar gwamnatin Amurka White House ta karyata rahoton da aka buga a kafafen yada labarai na zargin da ake cewa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI James Comey a watan Fabrairu da ya rufe binciken da ake wa tsohon mai bawa shugaban kasar shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn wani babban jami'i a white house ya ba da rubutaccen bayani inda ya ce duk da cewar shugaban kasa ya sha nana ta bayyana general flynn a matsayin mutumin kirki wanda ya yi wa kasa bauta don kare ta shugaban bai taba tambayar komi ko wani akan kawo ƙarshen bincike ciki har da binciken general flynn ba an rawaito jaridar new york times na cewa rubutun da komi ya yi wanda ya ce shugaban kasa ya tambayi tsohon daraktan na fbi a yayin da suke tattaunawa a oval office a ranar 14 ga watan fabrairu na ya kashe binciken na flynn sai kuma jaridar usa today inda jarida ta rawaito labari mai taken Hillary Clinton ta dawo. 'Yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrats a shekarar 2016 ta kaddamar da wata kungiyar siyasa mai zaman kanta mai taken gaba gabadai dai baki ɗayan mu inda ta ce za ta mai da kai ne kan ci gaba da hangen nesa wanda ya bata kimanin ƙuri'u kusan miliyan 66. Kungiyar ta ƙudiri niyyar tallafawa da ɗaukar nauyin ƙungiyoyin da ke kan gaba a wajen tura aƙidun ci gaba da kuma mai da aƙidu ko kuma shirin shugaba Trump baya domin ƙwace kujerun 'yan majalisu da ke hannun 'yan jam'iyyar republicans sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya a gaida nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku da ku masu kuke ajiye mana alaikum muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa. Daga nan Kadan Labuwa, kwamin guduma a jihar Jifa, Jamhuriyar Nijar. Gaskiya gwamnati Nijar ka samo wa matasa aiki. Matasa ba su da aiki, bai kamata ba. Ya kamata a samo wa matasa aiki. Allah ya sa yanzu haka hukumomi suna yi Na gode. mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoto najeriya ta shehu mai da kasari zuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labarin da muka samu a jami'ar borno da tashin bama ban mai mun yi tur da shi muna fatar in rayuwa ta fita allah ka ci kanta wadda an rayu kuma allah shi kare su Allah shi la'ani boko haram Allah ka gwada mana baya gare ku assalamu alaikum sashen hausa na miliyar amurka mai magana don modika ya kansila jin daji daga mandiyar gari lokal game sokoton najeriya yana taya al'ummar jihar sokoto murna samun hazikin gwanna wanda haka faɗi sauran rara kuɗin da aka kama ga ma'aikatar ƙananan hukumomi bisa ga albashin da an kai aka samu raguwar kuɗin da na kai naira miliyan ɗari biyu har da saba'in wannan ba karamin alfahari ba ne gare mu kuma ba ƙaramin alfahari na ga jihar Sokoto ba. Assalamu alaikum suna na Sani dalar da ke guru Hausare a jihar yoruba Najeriya. Samarin guru lokar gama ya kamata ku haɗa kanku ko za ku ci ribar siyasa 2019 amma ku daina siyasa ta wahala ta rashin cigaba Duk jihar Yobe mun fi kowa iya siyasa mun fi kowa al'umma mun fi kowa yawa. amma mu kuma baya wanda ba ma cin amfanin siyasa. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka mai leda gwalalo a jihar Bauchi. Ina jinjina rundunar sojojin Najeriya wato rundunar nan mai suna Operation Zaman Lafiya Dole. Game da dakilewa hare-hare da ake kaiwa kuma da kama 'yan boko haram da ake tsammani mutum 126 da suka kama a hanyar biyu wannan abu na su yayi daidai kuma allah ya kara musu jagora allah kuma ya kara kawo zaman lafiya a kasar najeriya su kuma waɗannan yan ta'adda allah ubangiji ya kara ganar da su daina kaiwa ɗan hare-hare ga watan azumi yana dosowa. Allah Ubangiji ya ƙara kiyaye mu. Assalamu alaikum Sashen Hausa na murya Amerika. suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Ina kira da gwamnatin Najeriya ya kamata ta roci talakawan Najeriya. Ana shan wahala a Najeriya, ana talauci talakawa, ana tsadar rayuwa. Ya kamata a duba a gaba talakawa ne suka fito suka ci sai fa Buhari. Amma talakawa sun zaɓi Buhari ba su ga komai a ƙasa ba. Mun banda zaman lafiya yunwa tana kashe mutane ba. ya kamata a duba a gani fa talaka ba zai iya jura yunwa ba yanzu har ta kai ta kayo muna da shekara biyu da wata da biyar an yi zo an yi zaɓe inda aka yi ƙara yin shekara uku fa kamfen da a shiga talakan najeriya fa talaka fa shi fa ba zai iya jura da yunwa ba mutane duk sun zaɓi can gwamnatin nan don su samu canji amma mutane suna rayuwa a masifa da tsadar rayuwa abinci a karfin talakan najeriya talaucin da ake da tsadar rayuwa ya kamata a duba a gani talaka ne ba suka kankara kati suka kwana su kana idan su bacci don su samu sauƙin rayuwa amma a cikin wahala suke Kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe, bari koma ga Giras ta mu labaran duniya amma wannan karan a taƙaice. ta banke mutane suna tafiya da kafa a dandalin times square ta kashe wata mace 'yan shekaru goma sha 18 jiya alhamis a birnin new york 'yan sanda sun bayyana matukin motar ba amurke dan shekaru 26 da suna richard rogers wanda aka sha kamawa sabili da tuki a buge waɗansu mutane 22 kuma sun ji rauni bisa ga cewar ma'aikatar kashe gobara ta birnin new york Kuɗi daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali sai dai ana kyautata zaton babu wanda zai rasa ransa a cikinsu bisa ga cewar kwamishinan ma'aikatar kashe gobara ta birnin new york daniel giro yayin wata ganawa da manema labarai shugaban amurka donald trump ya bayyana jiya alhamis inda ya fita karara ya musanta cewa ya matsawa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi lamba ta kawo ƙarshen binciken tsohon mashawarcinsa ya kuma nemi sanin fa'idar mai bincika wato mai bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan ko akwai alaka tsakanin ofishin yakin neman zabensa na shekara ta 2016 da rasha da nufin yin tasiri a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ya amsa wa wani dan jarida cewa a'a a'a tambaya ta gaba da ya tambaye shi ko ya buƙaci daraktan hukumar fbi na lokacin james comey ya dakatar da binciken da ake gudanarwa kan mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa michael flynn da aka sallama masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta na gabatarwa sai kuma chubahiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jan. nisar fili hashin gumin nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum